Kano kun gode muku kwarai da gaske. To duk inda na je abu uku nike magana a kashi shi yana so ku saurara. Abubuwan nan uku su ne sha'anin tsaro da sha'anin rashin aikin yi da cin hanci da rashawa. maganin wannan akan wannan tafiya da ake shine ku tabbata kun samu katin ku na dindindin a ranar zaɓe kun fito kun yi zaɓe kun kasa kun tsare kun raka kun jira ina so ku lura za mu yi apc General Muhammadu Buhari kenan yayin jawabi ga ɗaruruwan magoya baya da suka yi da fifi a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata a birnin Kano. Gabanin ɗan takarar shugaban ƙasar na APC ya kai ga gabatar da jawabin nasa sai da ya kai ziyarar ban girma ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu a fadarsa. Kana daga bisani ya kuma buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kano ta aiwatar. Gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso na daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi ga ɗimbin magoya baya da suka yi da fifi a filin wasan na Sani Abacha. APC! APC! Yau jihar Kano birnin Kano ya cika cikakwari. Yau an yi Yau ƙarya ta ƙare. shugaban kasa general muhammadu buhari ya ci zaɓe a kano shi kuwa shugaban majalisar wakilan najeriya kuma ɗan takarar gwamnan jihar sokoto a jam'iyyar ta apc cewa ya yi ya zama wajibi gare mu majalisa a ƙarƙashin tutar APC. Sanata Lawal Shu'aibu da ke zaman mataimakin shugaban jam'iyyar ta APC mai kula da shiyar Arewa maso yammacin Najeriya shine ya gabatar da jawabi a madadin shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya John Oyegun. da muka zo muku da shi don Allah kowa ya yi tanadin kati na jefa kuri'a yadda wani ya ce zai baka kuɗi ya sanata lawal sha'ibu kenan tuni dai tawagar ta neman yakin neman zaben ta janar muhammadu buhari ta wuce birnin dutse fadar gwamnatin jihar jigawa inda tun da sanyin safiya magoya baya suka yi dafifi a birnin dutsen domin tarbasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya